Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai sarfili hashin gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Giras Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. An gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki a birnin Kwanan na jamhuriyar Nijar. domin neman bakin zaren warware matsalar da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya a yankin tafkin Chadi. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma shirin jawabai daga dattawa, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salama alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya kalubalanci magajin garin San Juan Puerto Rico a jerin sakonnin Twitter da ya tura yau Asabar da safe waɗanda bisa ga dukan alamu martani ne na kushewa yunkurin gwamnatin da ta yi na tallafawa yankin da guguwar Maria ta shafa. Magajin garin Yuli Cruz ta zargi gwamnatin Trump da kashe mu da sakaci, ta kuma roƙi Trump ya tabbata an samu wanda za a danƙa wa aikin ceton rayuka. Shugaban ƙasar ɗan jam'iyyar Republican ya fara tura sakonnin nasa na Twitter ne waɗanda daga ciki ya janye waɗansu daga baya. da nuna cewa 'yan jam'iyyar democrat ne ke ziga cruz trump ya kuma kushe wa kamfanin sadarwar cnn na nbc domin yadda suke yayata labarin guguwar wanda ya hakikanta cewa suna yi ne da nufin bata masa suna hukumomi a spain sun fara rurrufe rumfunan zaɓe suna kuma kwashe takardun zaɓe kafin gobe lahadi da ake shirin gudanar da zaben rafa gardama da ka iya 'yantar da yankin Catalonia. gwamnatin spaniya ta ce ba za a gudanar da zaben neman 'yancin katalona ba gobe lahadi yayin da gwamnatin lardin ke ci gaba da shirin gudanar da zaben raba gardaman eric milo babban jami'in tsaron spaniya a lardin arewa maso gabashi ya ce 'yan sanda sun riga sun toshe rabin sama da rumfunan zaɓe 2,300 da za a gudanar da zaben raba gardaman ya ce hukumomin ƙasar sun kuma toshe hanyoyin fasaha da jami'an katalona suke shirin amfani da su wajen kirga kuri'u da ya ce zai hana gudanar da zaben jami'an catalonia dai sun ce za su ci gaba da gudanar da zaben duk da matakan da gwamnatin spaniya ta ɗauka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikata harkokin wajen amurka ta sanar da cewa za ta janye dukkan ma'aikatanta da ba su gudanar da muhimman ayyukan diplomasiya daga cuba biyo bayan rashin lafiya da jami'an diflomasiyan amurkan guda 21 suka yi fama da shi sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka rex tillerson ya fitar da sanarwa jiya cewa amurka za ta ci gaba da hulɗar diflomasiyya da cuba sai dai tilas ne ta ba da fifiko kan lafiyar jami'an diflomasiyyarta daga ƙarshe amurka ta buɗe wata damar sadarwa kai tsaye da koriya ta arewa yayin da take kuma nazarin ko gwamnatin kim jong-un tana da sha'awar tattaunawa da nufin watsi da ayyukanta na makaman nukiliya bisa ga cewar sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson yau asabar wanda yake beijing domin neman haɗin kan china a yunkurin ƙara tirsasawa koriya ta arewa lamba tillerson ya shaida wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawarsa da jami'an ƙasar china cewa muna kan ƙoƙari saboda haka ku saurara mun nemi hanyar sadarwa da pyongyang ba cikin duhu muke ba muna da waɗansu kafofi da suke buɗe a pyongyang tilasan ya gana da shugaban ƙasar china xi jinping domin tattaunawa kan ayyukan nukiliya na koriya ta arewa da kuma batun cinikayya yayin da shugaban amurka donald trump ke shirin kai ziyara china a watan nuwamba. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc an gudanar da taron masu ruwa da tsaki don neman hanyar kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ake samu tsakanin manoma da makiyaya a najeriya da nijar an dai gudanar da taron ne a birnin kwanni wakilin muryar amurka haruna maman bako na dauke da karin bayani gudanar da wani zaman taro wanda ya hada makiyaya da hukumomi na bariki da na gargajiya domin tsaida matakan da ya kamata ɗauka don rigakafin abkuwar wata matsala tsakanin manoma da makiyaya akan iyakokin nijar da makwabtanta musamman a tarayyar najeriya ganin cewa ana gab da irin lokacin karshen damana wanda ake fuskantar irin waɗannan matsalolin Kungiyar da ke kula da bunƙasa kiwo ta ƙasa mai suna Ropen ita ce ta shirya wannan taron abin da sa ni tambayi Malam amadu Halilu mai lakanin suna taro shugaban kungiyar ta kasa ta Ropen domin jin dalilan su na shirya wannan taron a irin wannan lokacin. Kenan duk abin da ya shahi matsaloli na zarga-zarga a sa kwamiti wanda zai mai da hankali bisa domin fitinu tsakanin mazamna karkara tsakanin hukuma tsakaninta da mazamna karkara da wasu abubuwa duka wannan kwamiti zai mai da hankali to shine da aka hiddo wannan tsari aka ya kamata a girka wannan kwamiti shine Allah da ikon shi wanga zama na yau zama ne wanda zai ba mu daman mu girka wannan kwamiti kenan na farko kwamitin za a nuna yadda za a girka shi suwa ne za su zama mambobin shi suwa ne za su zama shugabannin shi ya ne zai aiki ya ne ya kamata ya hulɗa tsakanin shi da wasu mutane da wasu masu hannu da shuni duka dai domin wakilcin wannan kwamiti gwamnan jiha ne shugaban shi kasancewar hukumomin gundumomin hukumomin birnin kwanni ma dawa keta da magajin nan gari na garuruwa daban-daban da ke kan iyakan nijar najeriya sun halarci wannan taron shi yasa ni tambayi shugaban gundumar keta mala abbas bawa domin jin irin gudunmuwar su a matsayinsu na mahukumta wanda za su iya kawowa domin tabbatar zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya na farko dama ce wadda za mu zo mutane su san da dokoki ke an yi ma kiyo dokoki wanda ma har sun wuce ba cikin nijar kaɗai kaɗai ba yau an ƙetara ƙasashen duka na sai dai na su don ku duka a konin dokoki da ya kamata mu aiki da su to shine ma ga wannan taro ka ga akwai musami mutanen najeriya da suka zo sannan kuma mu hukuma duka an kiran kirayo prefe prefe mahi yawa waɗanda suke da matsala dangance da harkar kiwo tsakanin masu kiwo da kuma makiyaya da kuma irin matsalar da shi kiwo ke samu bisa kan frontier waɗansu daga cikin waɗanda suka halarci zaman taron zainabu ibrahim ta ƙungiyar kalhalde da Abdullahi shugaban kungiya ta ƙasa ta amfen ta makiyaya sun yi mana ƙarin bayani game da irin gudunmuwar da za su iya kawo wa wannan zaman taron. Wacan muna so mu ba da haɗin kai don saboda ka san muna ɗiyan muna suna makiyaya ɗiyan muna ƙannan muna ubanninmu na kenan mu muna tushen su mu ke gani cikin gari su ko su gano cikin daji su zo su haɗa mu na so mu kawo kwanciyar hankali da zaman tare cikin yan juna wanda ya zama to Hassan da Husaina suna maka da manoma taron da na gudana ne a garin birnin Kwanni a ƙarƙashin jagorancin wakilin gwamnan jihar Tawa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da jimmai za ta kawo mana tsintsiya maɗaurinki ɗaya Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Iyaye mata su suka fi ɗanɗanawa a duk wata tarzoma da ta kunno kai, domin galibi su ake kashewa 'ya'ya da maza. A saboda haka wakiliyar sashen Hausa Husaina Muhammad ta samo mana ra'ayin wasu mata akan tarbiyyar yara. salamu alaikum suna rafate dan don allah mu ci gaba da tarbiyyar 'ya'yanmu irin hali abubuwan da yanzu ake fama a cikin gari a darinja yara a kira su a ba su kudi a zo a daura musu bom don allah mu iyayen mata mu kula da 'ya'yanmu mu ba su tarbiyya mai kyau mu san ina suka je inda wani guri suka je sun jima ina suka shiga don saboda mutane yanzu sun yi yawa in sun ga yara 'yan mata haka suna rinjayen su da kudi kuma yau su ba su gobe a ba su wata rana za a ba su bom a kai su inda ba shi ba a ce ku je ku shiga kaza kun ga taruwa ku je kuma yaro ko yarinya bai san akan cewa wannan abun yau an bani kudi gobe an bani ba zan iya karba ba ba zai iya fada ba zai iya tafiya don allah yan uwana mata mu kula mu lura da tarbiyyar 'ya'yanmu shiga da fitansu mu kula da su mu tarbiyyar da su ta hanya mai kyau ni ne mai suna saratu samuel mu kula da 'ya'yanmu da kannanmu mata kannanmu maza a yanayin yadda gari abubuwa yake faruwa da dama mu iyaye ya kamata mu dinga kula da 'ya'yanmu shigawansu da fitawansu don zamanin yanzu wannan wani ba zai sani ba ko yaro karami ko babba ma kan iya rinjayen ra'ayinsu a ɗoki kuɗi mai yawa a ce kai ka zo ka karba za ka karba gobe mai shi zai zo ya kara ya zona wannan hanyar da kana bi ɗin ya ce maka kai gashi wannan ka yi kaza da shi za ka karba daga bayan wannan kuɗin nan zai zo ya zama abu daban a zo a ɗoki bom a sa ma yaro a ce maybe ka je gurin da jama'a suke ko wurin da sojoji suke ka je in ka je sai ka danna guri kaza abu ya je ya faru ko kuma a cikin church ana sujada yaro a ɗauki bom a a ɗora mar a ce ka je church da shi ko kuma masallaci ya kamata mu iyayen yara mu dinga lura da 'ya'yanmu sosai safe yaro zai tafi makaranta ka ja kunnen yaro kafin ya fita daga gida ya tafi makaranta ka kai shi ko kuma shi zai iya zuwa da kanshi ya tafi zai dawo ka lura da time da yaron ka yana zuwa daga makaranta yana tashiwa daga makaranta ka lura in ka gan ya wuce wannan time din nan ka fita da kanka ka je ka duba hanya ya me ya faru yaro na bai zo da wuri ba dan me yasa muna kula da 'ya'yanmu ne ya kamata mu dinga sa ido akan 'ya'yanmu sosai sunana hadija bukar to tarbiyyan 'yan mata da maza tarbiya wajen uwa da uba saboda me ya nan kan aifa yaro kan aifa wuri zai tafi baba zai tafi kaza mama zai tafi kaza a'a wurin tafiya na bai yiwu ba e kamata in za ku tafi da mamanka ku tafi ko gidan babanka gidan mm, kakanka da mamanka za ka tafi amma kun bar nan ya ce zai tafi gidan kawarta ba tafiya gida kawa ba ne zai tafi wajen bacewa ne baba ya dawo daga makaranta bai zo ne ce abinci ba Ya ce zai tafi wajen abakwani ba tafiya wajen abakwani ba ne bacewa ne kai uba man harfi ya yi ka tara yaranka a gabanka ku zona ku ci abinci a wuri ɗaya ka ba su a yaranka ku yi hira da yaranka kai uwa ka tara yaranka sun da daga makaranta ka ba su kaya su yi wanke-wanke su yi wanka su yi kwaliya su zauna ka ba su tarbiya amma sun da daga makarantar su yi wanka su ɗauki kaya su ɗauki jaka za mu je gidan babanmu za mu je gidan kawarmu ba gidan kawa ba ne ɓacewa ne amma yaro sai iyawa ko ta ina yaron iyawa ko ta ina wani ba tarbiya ba ne a kan wannan kowa a kula da 'ya'yansu sunana aisha mustapha eh, a matsayina na uwa abin da yake faruwa a garin bai kamata ba in an ce bam ya tashi a unguwa kaza za ji an duba an ji an duba za ga yara ne kuma mace kuma bai kamata hakan ya faru ba ya kamata mu wa sojoji ma mu haɗa kai da su a kawo ƙarshen wannan abubuwan nan don ana cutar da yaranmu ne da mu ma iyayen kenan za a zo a ɗauki yara a sa mata kuma ya mace karamar yarinya bai kamata akan yana faruwa ba so don allah mu haɗa kan mu taimaka wa sojojin nan don a kawo ƙarshen wannan abubuwan nan kuma ya kamata in mun ga abun ba mu da shi ba mu taimaka wa sojoji saboda kar a cutar da mu a gida ko a unguwa ko a ina ma don saboda kanmu ne karan kanmu da mu ma da kanmu a angonmu a hanya ne ko a ina dai haka mu hanzarta mu je mu faɗa musu Ga shi wani abu fa anan ba mu da shi ba a samu a duba ko ma mene a ciki sunana lami yusuf gaskiya wani babban al'amari ne da yake ya shafi iyali ya shafi yara ya shafi iyaye ya shafi iyali a gaskiya mun gode wa sojoji abin da suke yi su mallaki boko haram a wannan garin amma kuma gaskiya yaran da ake amfani da su a fannin bom abin yana zama ba daɗi ni dai ina roko ne wa hukumar gwamnati ta nemi hanyar da za ta shawarci iyayen yara su rinka kula da yaransu inda suke zuwa abubuwan da suke yi ya sa su mallaki hankalinsu na ɗaya ka haifi yaro na biyu kuma ka kula da yaro ba wai ka bar shi a kan layi a kan titi ba a yi ƙoƙari a sa su a makaranta a sa su a na addini a sa su a na boko su koyi abun amfana idan gobe aka ce musu sai abin da ba kyau idan sun mallaki hankalin kansu sun koyi a makaranta sun koyi kuma hanyar na allah ba za su so su yi abin da bai kamata ba amma idan aka bar su suna ta yawo suna ta halin da ba shi ba za a yi amfana da su kuma ba za su san abu mai kyau da mara kyau ba gobe kuma su zama mana illa a cikin society ina rokon ga iyaye su dinga kula da yaransu ina kuma roko ga gwamnati ta yi kokari ta yi program da zai sa yaran nan su ragu daga layi a rage yawansu a layi so da kar a same su a amfani da su illa ne gare mu illa gare society shine fatara. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana bintu tarbiyyar da uwa ya kamata ta ba 'ya'yanta tun kafin su kai lokacin da za su iya fita waje lokacin ne uwa ya kamata ta fara ba 'ya'yanta tarbiyya musamman kamar lokacin da suka fara tasowa daga gida tun suna ƙanana sai ta koya musu hanyar da ya kamata su bi mai kyau ba mara kyau ba saboda idan suka fita in ma suna gida ne ba ta sa hankali ba suna fita makaranta za su iya zuwa su samu wanda zai iya gaya musu abin da ba daidai ne ba to amma idan ita ta fara shi tun daga gida tana gaya musu tana nuna musu illan yin abubuwan da ba su da kyau ko da wani ya faɗa a waje ba lalle ne su ɗauka ba saboda abin da uwarsu ta faɗa a cikin gida ya riga da ya zauna a jikinsu amma idan ita uwa ba ta yi shi a gida ba so idan sun fita waje duk wani abin da wani zai faɗa a waje za su yi tunanin to tunda ba koyar su a gida ba shine mai bi hanya mai kyau so ina kiran iyaye ne da su fara ma 'ya'yansu tarbiyya tun suna kanana ba wai sai sun girma ba shi ganye ma dama tun yana karami ake lankwasa shi ba wai sai ya taso ba in ya taso kan ai dole in ka lankwasa shi sai dai ya kare so iyaye ya kamata su sa hankali akan 'ya'yansu tun suna kanana musamman mata abin da ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a madadin wakiliyar sashen hausa husaina muhammad da ta taimaka wajen haɗa wannan shirin jimai ali ce daga nan birnin washington dc nake cewa a tuna fa baiwa yara tarbiyya da ya kamata zai taimaka nesa ba kusa ba wajen kare su daga shiga yin ayyukan subhanallah a huta lafiya. a gai da jimai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. yayin da apc rashin katsina ya ce shugaba buhari ne dan goma sha tara gwamna fayoshe ya nuna sha'awar takara a inuwar pdp duk da jam'iyyar ta ce za ta tura tikitin arewa wasu daga yan majalisar dattawa sun soki sanata abari bai don tsayawa namdi kano ya samu beli kazalika shugaban kwamitin labaru sanata aliyu sabi ya ce ba fahimci saraki ba ne kan batun kin ayyana kungiyar biafra ipop da cewa ta ta'addanci ce kada wasu su ga kaman bayanin shugaban majalisa kaman ita majalisa tana adawa da gwamnatin tarayya babu adawa daga majalisa zuwa ga gwamnatin tarayya. Dan majalisa babba kaita ya ce gwamnati tana kan hanya. Duk mai tunani ko mai kishin Najeriya zai tabbatar da cewa wannan abun an yi shi bisa ga ka'ida kuma an yi shi don a samu zaman lafiya. Yayin da Najeriya ke cika shekaru 57 da samun 'yanci karshen makon nan, gwamnatin ta ba da hutu a Litinin. Muhammad Gira na hukumar alhazai ya ce wasu alhazan kan wuce ka'idar jakar hannu da cusa kaya marasa amfani. Tarkace ne robobin da aka ci abinci ya kamata a zubar, sabil da ake rabawa a nan Musalifa da Arafa. The Voice of America, VOA. Haka dai, yanzu kuma bari mu kaɗa zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabin su ne mai martaba sarkin birnin gwari a jihar Kaduna, Malam Zubair jibril mai gwari na biyu, da rabara Muhammad dan amarya da ke hedkwatar Ekwa a Jos. Ga dai mai martaba sarkin birnin gwari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum mutanen Arewa. Kamar yadda muka sani, Allah ya mana zaɓi, kamar yadda duk wani mai hankali ya sani, canji ne na Allah to muna gode masa kuma mu mabiya ya kamata mu sani cewa babu wanda za a ce ya iya komi ya san komi zai iya komi kuma sai dai kawai gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko zai yi musamman shugabanci muna kira ga jama'ar mu su sani ba za su iya biya musu bukatun su duka ba don kowa na da bukatarsa amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata ma mutane mu kuma mu yi hakuri da su gwargwado inda muka ga ba daidai ba mu gaya masu shugabanci na Allah ne kuma in ya ga dama yana iya ba wasu kuma amma kira ga shugabanni duk abin da za a yi a yi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah muna kira ga al'ummar musamman arewa nan da muke da rikita-rikita iri-iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya muna kira ga musamman makiyaya su sani cewa ni da na zo kan wannan irin aiki na faɗa fulani cewa wata rana fa kaiwa da komo wanda suke yi wanda shi ne ya sa dole a yi burtali da sauransu wata rana fa ba zai yiwu ba mutane karuwa suke kuma suna buƙatan gidaje suna buƙatan gonaki to muna so su sani har yanzu maganan nan tana na yadda take ya kamata ne mu yi haƙuri da juna in ta kama ma ya kamata fulani su samu gurin zama na dindindin yadda duk sauran ake a duk ƙasashen duniya fulani suna zanna a guri ne da gidajensu da gonakinsu wannan tafiya kaiwa da komawa ɗin har a ta rikici kan burtali ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba a zanna lafiya su kuma waɗanda suke satan shanu suke firgita jama'a ya kamata su bari domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai to kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma muna fata dukan najeriya allah ba mu zaman lafiya shugabanninmu allah ba su tsoron allah allah ya sa su yi adalci gare mu allah ya musu jagoranci ba shi ne karshe ba allah zai kara ba su in yana so mun gode kwarai da gaske allah ya ba mu zaman lafiya Shi ma rabaran dan amarya ya ce girmama juna babban ginshiki ne na zaman lafiya tsakanin mabambantan al'ummomi. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wannan fili mai tarin albarka. Da wannan lokaci yana so mu dubi abin da Allah ya gaya mana daga cikin littafi mai tsarki a cikin zabura ta 24 daga aya ɗaya da biyu inda Allah ya ce ƙasa ta Ubangiji ce da duniya da mazauna a cikinta shi ne ya kafa ta bisa ruwaye da tekuna mai sauraro don haka na ce ni ɗan Najeriya ne, kai ɗan Najeriya ne, muna zaune a ƙasar da Allah ya ajiye mu wato Najeriya. Haka kuma waɗansu suna zaune a wasu ƙasashe daban-daban, waɗannan duka Allah ne ya kafa su, Allah ya ajiye mu a cikin wannan ƙasa kabilu daban-daban. Allah kuma yana ƙaunar mu tare sakamakon haka. Kada ka raina ma ɗan uwanka. ɗan adam halittacce wanda Allah ya halitta tare da kai ɗan ƙasa wanda Allah ya ajiye a ƙasar ko da nan Najeriya ne ko kuma ƙasashen makwabtan nan da na faɗi ko ma dai kowace ƙasa ce a duniya yadda Allah ya ajiye ka ka mutunta wancan ɗan ƙasa da kai da shi dukkan ku abu guda ne ka girmama mai harshen ka girmama harshen ka girmama shi a matsayinsa na ɗan ƙasa abin da ya dace kenan ka girmama kowane irin mutum ya'ya kyauta ce daga Allah don haka ka taimaka cikin inganta ya'yan waɗansu me zan faɗi a nan idan ya'yanka suna makaranta sai kuma ga ɗan wani yana zaune a gida baya iya zuwa makaranta babu kuɗin makaranta amma naka yana makaranta to idan har akwai ragowar kuɗin da zaka taimaka ma wannan yaro samu iyayen ka ce masu ga wannan kuɗi ku je ku kai yaro makaranta ya yi karatu idan kuma rashin lafiya ne ba kuɗin da za a je asibiti alhali inda naka yaro ne ɗanka ne ko yarka za ka kai asibiti Hakkin ka ne ka ba da taimako fiye da wannan matasa wani lokaci abin da za a yi hakuri a yafe matashi ya ce ban yarda ba a je a yi wacce za a yi a'a kar a je a yi wacce za a yi maimakon haka matasa ku ce Allah ya baka hakuri. ka ga wa uwanka matashi haka Ware, Allah ya baka hakuri. Allah ya huci zuciyarka idan wani zai na so ya amfani da kai matashi kai ku zo ku yi mun maganin wane ce a'a ka je ka nemi wani din ku sulhunta ku daidaita. Jalla allazi wahidu. Rabbana ka kama mana. A harin guda madu. Kai kuka ka yafe mana. Jalla rabbana majidu ya ilahuna ahadun. Nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gaida Ibrahim, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. shugaban kwamitin riko da hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta kafa a kan hukumar kwallon kafar kasar saliyo musa biliti ya ce yana da yakinin cewa ba da jimawa ba al'amura za su daidaita a kasar ta saliyo biliti wanda kuma wakili ne a kwamitin zartaswa na hukumar kwallon kafar afirka wato caf kuma shugaban hukumar kwallon kasar liberia ya sami nasarar haɗa kan bangarorin da ke adawa da juna a hukumar ta saliyo domin amincewa da tsarin samar da zaman lafiya a lokacin wata ziyara ta kwanaki biyu da ya kai a kasar ta saliyo A kasar Jamus kuwa ɗan wasan gaba na Borussia Dortmund Shinji Kagawa ya kafa sabon tarihin kasancewa ɗan kasar Japan da ya fi kowa zura kwallaye a gasar Bundesliga ta kasar Jamus ɗin bayan da a yau ya zura kwallon da ta baiwa ƙungiyarsa ta Dortmund nasara akan Osburg da ci biyu da ɗaya wannan nasarar dai ta bai wa dortmund din damar kara tazara a saman teburin gasar ta bundesliga da maki biyar inda yanzu haka take ta daya da maki goma sha tara da ta samu a cikin wasanni bakwai hoffenheim da ke binta a matsayin ta biyu a tebur za ta fafata wasanta ne gobe lahadi a gidan freiburg yayin da ta uku wato bayan munich za ta fafata da hertha berlin A ƙasar Spain ƙungiyar Sevilla ta ɗaga zuwa matakin ta biyu a teburin gasar La Liga bayan da ta doke Malaga da ci biyu da nema. Wannan shine karo na shida da Malaga ɗin take shan kashi a cikin wasanni bakwai, lamarin da ke kara kusanta mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Michel da rasa aikinsa. Mai horar da 'yan wasan Manchester City ta Ingila Pep Guardiola ya bayyana buƙatarsa na kasancewa kocin ƙasar Spain a nan gaba, Guardiola wanda tsohon dan wasan kasar ta Spain ne yana cikin kakar wasanninsa ta biyu da City bayan zama da kuma samun nasarori a Barcelona da bayan Munich duk da yake Guardiola dan shekaru 46 bai bayyana kudurin barin City ba a yanzu to amma ya tabbatar da kudurinsa na gwada basirarsa a matakin kasa da kasa a Ingila din kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta koma darewa saman teburin gasar Premier a yau bayan da ta lallasa Crystal Palace da ci hudu da nema to sai dai hawa teburin na united ya kasance na ɗan lokaci domin ku a wani karon batar karfe manchester city ta doke zakarun gasar wato chelsea da ci ɗaya da nema inda city ɗin ta sake haihuwa saman teburin gasar da yammacin nan to amma fa city da united din duk yawan makin su ɗaya illa dai yawan kwallaye ne ya bambanta su murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gai da murtala Masu mu da wannan neman ka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Giras Alheri Abdu da ta na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fila hashin gumi da ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.